وعلى والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أبواب أصول الفقه باب كان أصول الفقه أبواب أصول الفقه babuka na usulin fiƙe a filin fiƙe abuwa ka ishiru na baban tarihu wasu likitabi kullu ka ta turado wasu likalakata mulkala ne kuma amrun wani hayon sun malarun amma وقفت أو مبين وقفت أو مبين أو مجمل أو تاجر معناه أو مؤول واختلف مغلق الأفعال ثم ما نسي حكما سواهما به قد انتفع كذلك الإجماع والإجزار ما قدر ومع إباحة كل وقع هذا القياس مطلقا للعلة الأسد والترتيب بالأدلة والوصف في محكم والوصف واللفظ في موسم واللفظ في موسم ومتصل وهكذا أحكامكم وهكذا أحكام كل مرتد قدير أبواب أصول الفقه أبواب كان أصول الفقه abubuwa kanu usul da suke shuru baban babi 20 na a cikin ta tsoro shuru da baban babi 20 ba su a kasarar su ne yan afirka su babi babi babi 20 na da sun ke sabi kullu ha ta tsoro kullu ha dukkanin ta ta za a tuba shi ta fi ta da cikin wani misali wata cikin za a kawo su ɗaya bayan ɗai yace wata suka wata suka a kasarar kalani wace ka waɗannan ƙarfukan za a samun kalami wasan kai a samun kalami cikin su waɗannan sun su ‘yan hakusa su duk ishirin da suna ishi gaba ciki in ban da kaɗan daga cikin su ko kuma wace ka waɗannan a samun kalami wasan su ne a samu na kashi kashin da kalami magana zai fara bayani akan alƙamun kalami cewa magana ta kasu wasan in ma mura kamun ko da aka kawo tarkibi ni ismin wa fi'ilin أو من كل مخلفل أو من حرف مخلفل أو من حرف متئلم نعم وشيء أحكام الكلام ودام فارا دا إبا يمتعي نفرقون كل زام الشيء أمر الأمر الأمر النحي الحاد الآم المبين المجمل الظاهر المؤول المطلق الأبقال النافق المنصوب الإجماع الإهكار الحذر الإباحة الحياة تسير الأدلة حكمة المبكي والمستبكي أقام المستدين to shi ta ce ga sunan zuwa amurin umarni an yi ne shi a cikin a babu asanin fulani wannan kamar ya kawo suna imanin zai kawo su tafiyar to haka ba sai mun gane su ba saboda gane su suna zuwa mai iya tsayewa sai ya tsaye ko kuma a koma can ga farkon usuli sai ke ya kawo su ɗaya kayan ɗaya da tartibi ya kawo su wasa a kamar kalami ya fara da al'amuru sunni wannan hayu da hani sannan ce sun masa annan watan labdun amma sannan labdun wani kasance amurna daga labdun amur ko hasun ko kuma watan labdun wani kasance na. ɗaya eh, shi au bayyinu ai wa mubayyinu sannan akwai mubayyinu au in nan da ma'anar ruwa da fito au mubayyinu sannan akwai mubayyinu au mujmalun wa mujmalun sannan akwai mujmali au zahirun wa zahirun akwai zahiri watan zahirin ma'anaku wanda ka kuce ma'anaku ma'ana ke zahirin bayanan nata ma'anaku au zahirin mu'utana kuwa tsaka kai au zahirin ma'anaku wanda ya kasance ma'ana ce zahira ta kamar yanzu alal misali in ka ce al'akari kaga in ka ba wannan ma'ana ce zahira ta akan alhaiwa da mutare su sai ya al'akari kana nuna al'insamu